duniya da lahira yau muna ranar alhamis rana kenan ta talatin ga watan ga watan biyu watan safar sha shida ne ko? to sha shida ga watan safar na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas kenan yana talatin ga watan julai haka ne ko Yauwa, talatin ga watan bakwai to Allah ya taimaka na miladiyar annabi isa ɗan maryam shine shekara ta dubu biyu da da kamar yadda muka saba a kowace rana irin wannan a daidai lokaci irin wannan muna yin darasi ga abin da ya shafi fiƙihun malikiya a yau ma in Allah tabaraka wa ta'ala ya so nan za mu ɗora nan za mu ci gaba muna cikin littafin iziya za mu tashi fasalin raka'atal fajari in Allah ya so Allah ya taimake mu <clears throat> wannan fasali wato wannan sabon aji wanda za mu shiga cikin shi yau in Allah baraka wa ta'ala ya so abinda za a karantar da mu shine raka'atal fajari raka'o'i biyu na alfijir waɗanda ake yin su bayan ketowa alfijar kafin sallar asubahi to su waɗanda raka'o'i biyu waɗanda ake yin su bayan ketowa alfijar kafin a sallaci asubahi malam ya ce tun waɗansu salloli ne da ake kira ragiba ragiba ta ɗara sunna mara ƙarfi bata kai sunna mai ƙarfi a musu musahabi amma kuma ƙarfinta bai kai na sunna mu'akkada ba to sallar kasalar fajar tana daga cikinsu ita wannan sallah ta al fajar malam yace tafaqiru ila niyyatin takhussuha tana da buƙatuwar niyya ta musamman tana da buƙatuwar a kudurta niyya ta musamman wa waqatuha lokacin da ake yin ta kuma ba'ada dulu'il fajri Shi ne bayan tabbatar da alfijir ya keto bayan tabbatarwa alfijir ya keto to lokacin ta yayi malam ya ce, wa man dakala masjida wanda ya shigo cikin masallaci da imama yusalli subha sai iske liman ya riga ya fara sallar asubahi gashi bai raka talfajare ba to ya zai yayi ta ko ko ya za a yi malam ya ce tarakahuma ya kyala waɗannan raka'o'in guda biyu wada kala ma'ahu ya shiga sallah kurin tare da liman ya je ya bi liman a yi sallar asuba fa in uqimat alaihi in ko aka yi iqama ga mutum alaihi salatu aka iqama sallar asuba wa huwa qarijal masjid yana wajen masallaci bai riga ya shigo ba sai ya ji an yi iqama kila ma an fara sallah gashi bai rakatar fajr ba ko bai riga ya shigo masallaci ba fa innahu yatrakuhuma fa innahu yarka'uhuma to shi ya samu ya iya yin wa'in rak'o'i guda biyu na raka'atul fajr ma lam yakhaffa wa tarakatin matukar baya jin tsoron kubucewar raka'a ma'ana matukar ya tabbata zai iya gama su a waje ya kuma shigo masallaci ya samu salar asuba'i tare da liman in ya tabbatar liman yana kan da dogayen surori har ya iya yin su ya shigo tare da liman ya samu salar asuba'i ta jam'i to in baya da wannan tsoro to shikenan ya iya yin su fa ina kafa zalika in ko yana tsoron in ya tsaya yin su to asbahin za ta kubuce mai jam'i zai kubuce mai da kalama al-imam ya shigo masallaci kurun a ci gaba da sallah tare da liman malam yace wastahabbu ay yaqra fihi ma bi al qur'ani faqat mustahabbi ne a wa'in rak'o'i guda biyu na rak'atul fajr a karanta fatiha kadai ba sai an ɗora sura ba Allah ya taimake mu to malam ya yi ƙulla wannan fasali don ya karanta da mu daga cikin salloli waɗanda suke sunna ba mu'akkada ba sunna ba mu'akkada ba ba ya faɗi mana salloli waɗanda suke sunnoni ne mu'akkadai waɗanda muka yi darasi a ranar ita yau Sune kaman sallar idi sallolin idi sallar roƙon ruwa sallar kisfewar rana sallar kisfewar wata haka ne kwa faɗi mana su hudu ne da kuma wutiri su ne su yi darasi a rana ita yau kenan ko wa'annan su ne asnal mu'akkada min salawat sunnoni masu ƙarfi daga cikin salloli na sunna yanzu malam sai ya shiga ya yi mana bayani akan sunnoni waɗanda suke ba masu ƙarfi ba salloli na mustahabbai na mustahabbai to sai fara da wannan sallah rak'atan al-fajr ko rak'atan al-fajr ita rak'atan al-fajr yace mata ragiba malaman malikiya sun kasa sallah kashi uku ko ma ina jin haddi shafi'iyya ne ko da hanabila mafi yawan dai malaman mazhabobi sun kasa sallolin nafila kashi uku akwai sunan muakkada to tsakiya kuma akwai ragiba ko raga'ib sannan akwai sunan gairu muakkada su ake cewa mustahabbi sunan gairu mu'akkada su ake kira da mustahabbi to su ina ba suna tsakiya su ba su zamo cikin sunnoni masu ƙarfi ba sannan kuma su ba su zamo cikin sunnoni ai suke na mustahabbi ba sun tsaya tsaka-tsaki to su ake kira ba sallar kwaɗayin lada kwaɗayin ƙarin lada to rakatan fajr suna daga cikin waɗannan salloli an gane wannan kenan an ce kuma wasu malaman suna gani da rako'in da ake bayan sallan magariba raka'a biyu ko hudu ko shida bayan sallan magariba su ma suna wannan tsari na raga'i Da haka sai malam ya fara da ita a nan domin cikin sunnonin ma waɗanda suke musahabai to ta ɗan ɗara su ƙarfi ita ce raka'a talafajari asali rak'atayyi lifajari ko rak'atani lifajari sai aka share nuni din saboda masnahau sun ce irafa ce suna ne na abu guda biyu aka jingina wani abu zuwa gare shi aka jingina raka'o'in na zuwa ga me ga alfijir raka'o'in alfijir to dama ka'idar in an yi wannan akan share nunin din shi sai aka ce rak'atal fajari amma yanda abin yake rak'atani al fajari raka'o'i biyu wa'anda ake bayan ketowa alfijir to suna daga cikin ragaiba suna daga cikin salloli wa'anda suke na kwaɗayin lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa wa'annan salloli guda biyu khairun min duniya, dunya wa ma fiha sun fi duniya da duk abin da ke cikin duniya alkhairi ashe haga ba ababen yaddawa bane abin kwaɗayin lada ne Allah ya taimake mu malam ya yace ita wannan sallah arkatal fajri tabtaqiru ila ta kusuha, tana da buƙatuwar niyya ta musamman niyya ta musamman wannan ba yana nufin wato wata niyya da baki ko kuma da harshe ba yadda aka saba niyya a kurta cikin zuciya sai dai mutum ya san cewa wannan sallar da zai yi sallah ce mai mahimmanci fiye da sauran filfili musamman filfili waɗanda suke gairu muakkada an gane wannan ko wa waqatuha lokacin da ake wannan sallah ta rakatar fajari, malam yace ba'ada tulu'il fajr bayan al alfijir to bayan al alfijir ne ake yin wannan sallah ta rakatar fajari. in mutum ya yi ta kafin ketowa alfijir ko bai tabbatar da ketowa alfijir ba to ba ta yi ba ita lalle sai alfijir ya keto sannan ake yin ta alfijir ɗin kuma sadiki ba kazibi ba sai alfijir na gaskiya wanda yake cika sasannin gabas ko ina haske ya kai to wannan alfijir ɗin sai ya keto sannan ake yin ta an fahimci wannan ko kuma ana iya yin ta a gida kafin ka taho masallaci kuma ana iya bari aka zo masallaci sai a yi duka yadda aka yi yayi sai dai malaman malikiya sun ce mustahabbi ne a yi ta a cikin masallaci to in kayo ta daga gida sannan ka taho masallaci ba hana ba in ka zo masallaci kuma ka yi tahiyyatul masjidi ka iya ƙarawa da raka'o'i biyu na gaisuwar masallaci <clears throat> in ko baka yi ta a gida ba sai ka taho masallaci to in ka yi ta ta wakilci raka'o'i biyu na gaisuwar masallaci ba sai ka kara ba in kai katal fajari ta isa matsayar katal fajari kuma ta ɗauke maka raka'o'i biyu na gaisuwar masallaci ina fata mun gane wannan kenan kuma an samu ladan su duka guda biyu da haka malam ya ce wa man da kalla masjida wanda ya shigo masallaci kun ga an fi san a kenan a masallaci inda hali a zo masallaci a yi ta to sanda mutum ya shigo masallaci fawajid da imam sai iske liman yusalli subha har ya fara sallar asubahi an yi iqama an fara sallah to nan kurin abin da zai taraka huma sai ya kyale wa'annan ka ya shigo masallaci yana kokarin yi wannan sallah kullu sai ya ji an yi iqama za a fara sallah ko kuma san da ya shigo ya tada ma an yi nisa da sallah kila ma an yi raka'a daya ko kuma liman yayi nisa dai to bai kyale su ya shiga sallah ta farilla domin ga farilla ba a tsayawa bin nafila ita sallah ce ta nafila to ku ga farilla ba a tsayawa ta kan nafila an gane wannan ko to sai ya kyale ta kurun. sai ya shiga sallar asuba ko da yana gani domin ita katar fajar din nan ko da ba a yi ta ba a lokacin to ana da damar yin ta bayan gari ya waye in gari ya waye rana ta fito ta ɗaukako kamar lokacin za a iya sallar wadaha to ana iya rama ta ita a daidai wannan lokaci malikiya sun ce ita ce kadai sallar nafila wacce ake ramawa ana iya rama ta bayan fitowar rana in ba a yi ta ba wancan lokaci da aka sai ya kyale ta sai ya shiga sallar asubahi tare da liman ana biye kuwa na'am eh bayan an gama sallah a'a a bari sai rana ta fito ba sai ba an gama sallah ba in aka gama sadar asuba'i ga mazhabar malikiya ba a yin wata nafila har sai rana ta fito malam yana cewa akwai masu da an gama sadar asuba din ita tashi su yi ta to wannan fikihun malikiya muke karantawa ya saba fikihun malikiya a jinkirta har sai rana ta fito za mu ji nan gaba kaɗan kila in darasi ya zo kai akwai lokuta waɗanda aka hana yin sallar nafila ba a so a yi sallar nafila ba daga ciki daga gama sallar asuba'i har zuwa fitowar rana wannan tsakanin ba a nafila an gane wannan ko Allah ya taimake mu to wannan kenan malam yace ce wa iza to ina maka tsaya ne wa man da kalamta jila fa wajen al-imam yusalli subha tarakahuma wa kalama a kure sai ya fara sallah tare da liman wa in uqimat in ko aka tsaye da sallah in uqimat alaihi salatu in aka tsaye da sallah a daidai sanda aka tsaye da sallah nan bai riga ya shigo masallaci ba yana wajen masallaci aka tsaye da sallah wa huwa karijal masjidi yana wajen masallaci bai shigo masallaci ba wa innahu yarka'uhuma to ya samu ya iya wannan zakatul fajrin a can wajen masallaci ba ya shigo masallaci ba ya fara ta in ana sallar farilla cikin masallaci to ba a yin kuma ta sallar nafila a cikin masallacin sai ya tsaya can waje sai ya yi waɗannan raka'o'i guda biyu amma da sharaɗin malam ya khaffawatar raka'ati matukar baya tsoron kubucewar raka'a matuƙar baya tsoron wucewar ka ya san limamin so yana karanta doguwar sura kuma ya ji a wannan raka'ar ma ya ɗauko wata doguwar sura yana da yaƙinin har ya iya gama rakatai da lafajar ɗinnan can waje ya shigo masallaci ya samu sal asuba'i tare da lima to in ya tabbatar da haka to ya iya yin su in ko bai tabbatar da haka ba fa ina ka in ko yana tsoro ko yana shakka lallai raka'a za ta iya kubucewa to da kalam al-imami kurin shigo a fara sallar asuba tare da liman shi ma ya bari idan gari ya waye rana ta ɗaukako ya iya sai ya ramata in yana wannan shakka ko yana tsoron haka sai ya kyale sai ya zo a yi sallah tare da liman don ya samu jam'i samun jam'in ya fi ya ce sai ya yi ta musamman tunda za a iya rama ta an fahimci wannan ko to anan in yana tsoron zai rasa raka'a farko ake magana ko ko in ana tsoron zai iya rasa raka'a ta biyu misali sanda ya zo an fara sallar kenan ya san in ya tsaya ya raka talafajar to dai ba zai samu raka'a farko ba amma tabbas zai iya samu raka'a ta biyu ya je shigo cikin jam'in shin wannan ake nufi ko ko ana nufin raka'a farko an fahimci wannan ko to kaula ne malamai sun tattauna akan wannan wasu suna ce a ai in ma raka'a ta biyu ya samu in yana tunanin zai iya samun raka'a ta biyu to zai iya tsayawa ya rika talafajar ɗin shi ko da zai rasa raka'a farko domin dai ya sami jam'in su kuma suna ganin a'a ai wannan raka'a ta farko ya shigo ayi da shi shine mafi muhimmanci domin ita wannan raka'a ta farko tana yanki ne na farilla ita ko wacce sunna ce kullum ba a dora masaki akan koko masaki ne cike da tsaba ko cike da ruwa sai ka zo dan koko sai ka ce ka dora shi kai zai yiwu kaga ba a za zaman lafiya ba yau wato ga farilla wannan raka'an nan guda ɗaya ta farko ta asubahi farilla ce Wacce ku dukkan ko'in guda biyu sunna ne an gane wannan suka ce to lallai raka'a farko ake nufi in ya tabbatar zai iya gama waɗanda ka fajari ya shigo ya samu liman bai raka'a ta farko ba a ci gaba da sallah da shi to yi in ko yana shakkar haka raka'an ta farko za ta iya kubuce mai to ya kyale yawa ya kyale ya shigo a yi sallar da shi in rana ta ɗauko sai ya rama ta wannan malamai sun yi fatawa da wannan mu ma da wannan muke fatawar in hakan ta faru to ka yi haƙuri a shiga a yi sallah kurun farilla ta fi ƙarfi fiye da kowace sallah ta nafila Allah ya taimake mu malam ya ce wa yustahabbu an yaqra fihi ma bi ummil qur'ani ne kun ga ba dole bane mustahabbi ne a karanta fatiha kadai kuma a asirce ana karanta fatiha kadai kuma a asirce ake karantawa Allah taimake mu amma waɗansu daga cikin malamai kamar irin su Imam Ghazali ya ce babu laifi in ka dora surori raka'a ta farko in ka karanta fatiha babu laifi ka karanta alam na sharh laka sadrak raka'a ta biyu in ka karanta fatiha babu laifi ka karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil imam al-ghazali yayi fatawa da wannan yace babu laifi in anyi wannan wannan daga ina aka samu hadisi ya tabbata daga sayyidatuna aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rakatar fajar din nan ta ce ina zaton fatiha kaɗai yake karantawa ina tsammani shi fatiha kaɗai yake karantawa ta faɗo saboda gutan take yake saurin yin ruku'u da ya fara bai a daɗe a ga yayi ruku'u tunda a sace ake karatu sai haka baraka take da yaƙinin cewa take da kyakkyawan zato cewa fatiha kaɗai yake karantawa to da wani aka ce akan ta Fatiha kaɗai amma kuma tayo yana ɗora sura da haka ko ka ɗora ɗin babu komi amma dai in zaka dora sura ma dai kada ka karanta dogo sura a karanta surori daga isar da mafasir kasa ƙasa Allah ya taimake mu wa'annan sune ne sallolin ruha kuma kada mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha duk wani eh, ni'ima da zaka samu a duniya to samun wannan ka talafa jare ladan da zaka samu nata ya fi duniya da abin da ke ciki dan me domin duk abin da ka samu na ni'ima a duniyan nan wata ran zaka tafi ka bar shi ko kuma shi ya tafi ya baka da zaka samu na ladan wannan sallah ta nafila da ka talafa jare in ka je gobe kiyama ya dawwama kenan kai ma ka dawwama bai karewa kullun ci gaba yake ta yi kullun haɓaka yake ta yi jari ne wanda bai karewa ashe kaga komi yawan abu aka ce zai iya karewa to ɗan kaɗan wanda zai dawwama ya fi mai yawan wanda yake karewa ina fata kun fahimta Allah ya taimake mu saboda ka kairu minar duniya wa mafiya kuma an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana daga cikin sallolin nafila da yake da yadda wama akai yadda wama akan yin su ba a taɓa samun wani lokaci bai yi su ba sai inda larura amma dai ba farilla bace ba an gane kuma yawan rayuwar shi yakan yi rakatar fajar din nan saboda haka kenan mu ma kuma an ce mu yi koyi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana kyakkyawan abin ko yana gare shi duk abin da aka ga da dawwama yana yi mu ma mu da wama muna yi ko da ba ce farilla bane Allah ya taimake mu sai fasali na gaba mun gama da wannan aji za mu shiga wani sabon aji shine salatul duha shine sallar warha sallar da ake bayan dagawar hantsi sallar warha kenan ita wannan sallar wadha mustahabbatun mustahabbi ce mustahabbi ce an gane wannan ko bata kai matsayin sunna ba ma'ana sunna ce gairu mu'akkada sunna ce cike ba mai karfi ba wa akasaruha mafi yawanta samanu raka'atin raka'o'i takwas ne ba ta wuce raka'a takwas mafi yawanta ba ta wuce raka'a takwas an gane wannan ko wannan kenan ana iya yin raka'a shida ana iya yin raka'a hudu ana iya yin raka'a biyu ita wadda ba da ita kai takwas din ba in ka yi raka'a biyu yayi in ka yi raka'a hudu ka yi kisar dinta in ka yi raka'a shida ka yi wasu dinta amma mafi yawanta kada ta wuce raka'a takwas kuma ana yin ta ne kamar sauran nafilfili ana karatu a sirce, fatiha da sura fatiha da sura a kowace raka, in aka yi raka biyu kuma a sallame a sake tashi a raka biyu a sallame a sake tashi a raka biyu a sallame da haka da haka dai a yi biyu ko a yi hudu ko a yi shida ko a yi takwas kada dai ta wuce takwas din domin haka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi Allah ya taimake mu to malam iya kaɗan bayanin kenan da ya akan wannan sallah ta wadaha sai ya tsaya nan ita mata daga cikin salloli waɗanda suke na mustahabbai mustahabbi shine sunna gairu mu'akkada aka ce sunna aka ana nufin sunna mai ƙarfi aka ce mustahabbi ko mandubi ana nufin sunna gairu mu'akkada Allah taimake mu to sai talla ta gaba daga cikin salloli na sunnoni malam ya ce wa tahiyyatul masjidi da kuma gaisuwar masallaci sallar da ake dan gaisuwar masallaci wa hiya ne? kuma mafi kankantar ta raka'a biyu ne mafi kankanta raka'a biyu ne ana yin ta ne kuma ƙabala qabala ayyajalisa da zaran mutum ya shigo masallaci kafin ya zauna kafin ya zauna aka fi son ya yi ta wala tafutu bil julusi in ma ya riga ya zauna ba ta kubuce ba ko ya zauna yana iya tashi kuma ya yota ko da ya riga ya zauna babu laifi ya iya tashi kuma ya yi ta duk ɗaya ne ana sallan ne kafin zama in mutum ma ya zauna to babu laifi ya tashi ya yi ta in mutum ya shigo in dai ba da mantuwa ba ko wani uzuri makaruhi ne mutum ya zauna an so ya tashi wa'annan sallolin nafila a biyu daga shigowar shi masallaci Matuƙar lokacin nan ya halatta a yi sallar nafila an gane amma in ya shigo ka wa'anci lokuta da aka hana sallar nafila kamar bayan sallar asubahi zuwa wayewar gari zuwa fitowar rana to ba zai yi to ba kamar ya shigo masallaci bayan sallar la'asar har zuwa faɗuwar rana to ba zai yi su ba daidai irin wannan lokaci domin lokuta ne waɗanda ba a yin sallar nafila a fahimtar malaman malikiya an gane ko ya zauna sai ya tashi yayi Allah ya taimake mu su kuma raka'a biyu ne wasu sun ce kasu ke na raka'a biyu ba su a wuce ba kuma ko da an wuce dai babu ku ayi raka'a biyu ko raka'a hudu amma dai mafi kankanta shine raka'a biyu inda daddare ne ayi karatu bayyane inda rani ne a yi karatu a sirce kuma fatiha da sura fatiha da sura Allah ya taimake mu yana daga cikin salloli waɗanda suke na mustahabbi ko salloli sunan gairu mu'akkada shine qiyamu ramadan wato sallar tarawih sallar asham wacce ake cikin wata ramadan din nan ita ma tana daga cikin sunnoni waɗanda suke ba masu ƙarfi ba wa huwa salasu wa ishiruna raka'atan bi shafa'i wal wutri raka'a 23 ne in ka hada da shafa'i da wutri ayi musu raka'o'i goma su tarawihi ayi shafa'i raka'a biyu 20 da ayi musu raka'o'i 20 kai sallama goma kenan ko haka muke ko ko biyar muke sallama goma ake yi ko sallama biyar ake yi to daga alam tara kai fa rabbuka zuwa nas ai surori goma ne ko kaga sallama biyar ake yi kenan wannan kenan to wasu guraren kuma akan yi sallama goma arka ashirin akwai lokacin daular banu umayya daular banu umayya su a lokacin kuma suna raka'a talatin da shida ne suna raka'a talatin da shida musamman a Damashq inda khalifa yake a lokacin suna raka'a talatin da shidda a wa'annan salloli ake na yamo ramadan ko na tarawihi ko kuma na asham kamar da ake kiransu amma nan malam ya ce muna salloli ne waɗanda ake raka'o'i ishirin in ka haɗa da shafa'i da wutiri daga sallama goma kenan sallama goma kenan to ita kiyamu ramadan din nan mustahabbi ce mustahabbi ce malamai suka ce ana iya yin ta ɗaiɗai ana iya yin ta a jam'i domin asali ɗaiɗai ake yi kowa ya tashi ne har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce haka ake yi a zamanin khalifa sidina abubakar ya wuce haka ake yi sai a zamanin sidina umar shine ya haɗa mutane a ƙarƙashin limancin Ubayyu bin Ka'ab ya ce musu jagoranci ya musu limanci daga aka kuma ana yanta da liman to saboda ka in zaka iya kai kadai a gidanka to ka iya yin ta a gida kai kadai wasu daga cikin malamai ta ce tafi lada amma in rashin zuwan ka masallaci to zai lalata jam'i a masallacin to ka taho masallaci kuma shi yafi misali kai ne liman ko kai ladan ne ko shugaban kwamitin masallaci ko dai kana da wani matsayi a masallacin da rashin zuwanka zai sa mutane su ki zuwa to ka taho masallacin ya fi ka yi a gida in ko da ka zo masallaci da kada ka zo kai abin nan bane baka da wani position a masallacin to ka yi ta a gida kuma ya fi ka taho masallacin an fahimci wannan ko wannan shine fahimtar malaman malikiya amma kamar shafi'iya suka ce a'a ka yi ta a masallaci ya fi ka yi ta a gida domin in kai ta a gida akwai karfafa ma wani gwiwa shi ma ya zo ya yi kuma akwai ƙarin abin armashi a yi ta cikin jama'a kana yi samun lada kuma kana karfafa gwiwa sauran ‘yan uwa waɗanda kuke cikin masallaci an fahimta ko in ko kai kaɗai ne a gida ƙarshen shi ɗin ya fi saurin samun galaba a kanka sai ka ji kana ta ba nishaɗi ba karsashi Karshen ta ma kana so kai raka ashirin ɗin da kayi goma ka bingire ko da kayi shida ma ka ce kai sun isa haka nan in ko cikin jam'i ne to zaka da ka san shi zaka ƙara kila haka kai eh, goma ko ka kai sha biyu ko ka wuce haka ma an fahimci wannan ko wannan shine fatawar waɗansu to mu ma kuma mun karkata akan wannan fatawa a ta a masallacin yafi a zauna a ta a gida domin umar ɗan ya sunnanta haka abinda kuma ɗan kaɗabi sunnan ta kuwa sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah ne ya ba halifofin shi wannan lasisi ya ce alaikum bi sunnati sai ya ce wa sunnatul khulafa rashidin ku Rike sunnata kuma ku rike sunnar khalifofi na shiryayyu ashe manzan Allah ne ya ba su wannan lasisi da haka abinda Umar ɗan kaɗabi ya sunna ce sai mu riƙe mu bi tunda zamanin annabin da bai yi, da ba a yi ba ba ce kada a yi ba ba hana waye ba inda hana waye Umar yazo ya halatta to dan ne za a ce da ko ta shiga shigar magana idan manzo Allah ba hana waye ba Umar kuma yazo ya kada ya abuna din karfafa ita wannan sunna kuma zamanin manzon Allah ma an yi ta a jami'in kusan sau biyu ko sau uku har manzon Allah ya ce ba komai ya hana ni in ci gaba da yi muku sallan sallah a jam'i ba sai dan tsoron kada a farlanta muku ita an gane wannan ko Allah ya taimake mu ashe sunna ce yin haka yin ta a masallaci dan haka yin ta a masallaci a fahimtar mu ya fi lada fi yin ta da a gida sai dai kuma inda larura ko matanka a gida da ‘ya'yanka in ka taho ba za su yi ba to sai ka tsaya kai musu limanci can a gida kuma a masallaci rashin zuwan ka masallaci ba zai lalata tsarin masallaci ba in akwai irin wannan to babu laifi ka iya tsayawa kai ma matanka da ‘ya'yanka limanci a gida Allah ya taimake mu na'am ya ce in ka ƙirga da shafa'i da wutar tana da ka ishirin da biyar ishirin da uku afuwan sunna ta gaba ta mustahabbi malam ya ce wa salatu qabla zuhuri wa ba'adahu da nafilar da ake kafin a azhar da kuma wacce ake bayan an gama sallar azhar ita ma wanne ta daga cikin salloli sunnoni gairu muakkada wa qabala al-asri haka kuma kafin a yi sallar la'asar nan ma akan yi nafila kala raka'a biyu ko raka'a hudu su ma sai daga cikin sunnoni gairu muakkada to daga an gama sallar la'asar ba a yin wata sallar nafila in an gama al'asar ba a sallar nafila sai an yi sallar magariba da haka ya ce wa ba'adala magaribi da kuma bayan sallar magariba nan kuma ana iya yin sallar raka'a biyu ko a hudu ko a shida bayan magariba su ma sai daga cikin sunnoni gairu mu'akkada wasu malamai suka ce waɗanda na bayan magariba ragiba ne kamar katar fajar din can ne ana fahimta kuwa Allah ya taimake mu to akwai wata sallah kuma wacce ake kafin a sallaci magariba kafin a yi magariba wanda daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an mantar da ni sunan shi yana cewa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mun tabbatar da rana ta faɗi masana an kira sallah kafin a yi magariba to muna sallah raka'a biyu manzon Allah bai taba hana mu ba muna yi a gaban shi ya gan mu bai taba hana mu ba kaga tabbatarwa ne don haka ana yin wata sallah raka'a biyu bayan bayan faduwar rana kafin magariba misali an kira sallar magariba kaga an tabbatar da rana ta faɗi kila liman bai karasa alwala ba ko yana nesa kafin ya shigo masallaci ka in ka cikin masallaci ka iya yin wannan sallar raka'a biyu kafin shigowar liman in ka sami ‘yan fursa ba liman yana tsaya ka gama kiran sallah ba to ka samu dama ka iya yin wannan raka'a biyu kafin shigowar liman sai dai ka yi karatu da fatiha kaɗai ana yin su ne ba a tsawaitawa in ma ba ka yi ba ba komi an gane wannan ko Allah ya taimake mu domin dukkan su sunan ne gairu mu'akkada mustahabbai ne sunnoni ne waɗanda ba masu ƙarfi ba hmm. na'am ina muke wa qabal al-asr wa ba'da al-maghrib ko wal isha'i haka ko bayan an gama sallar isha'i to nan ma ana sallah ta nafila bayan gama sallar isha ana raka'a biyu nan ma kafin fa shafa'i da wuturi ba shafa'i da wuturi ba wannan bayan isha'i raka'a biyu ta musamman wa laysa fi zalika tahdidun duk waɗannan salloli da ake kafin a yi sallah kaza ko bayan an yi sallah kaza ba iyakance ba aka ce iyaka raka'a kaza za ka yi ba iyakance ba bal yusalli ma ta yassara lahu mutum zai yi sallah ne gwargwadon abin da ya sawwaka kada dai su kasa raka'a biyu ka iya yin hudu ka iya shida in kana da lokaci in ka su ma ka iya takwas gwargwadon dai da ka samu lokaci gwargwadon da kai niyyar za ka yi amma dai kar su ka samu raka'a biyu su wa'annan salloli da ake yi kafin wata sallah ko bayan wata sallah ta farilla malam yace wa tajlisu tilawa haka nan wata sallah ce ko kuma sujada ce wacce take in ana karanta alqur'ani mai girma aka zo daidai kan wata aya in aka yi maganar sujuda inna malamin suka ce duk wanda ya karanta wannan aya yi sujuda to ita ma wannan sujada tana daga cikin sunnoni gairu mu'akkada sunna ce amma ba mai ƙarfin mustahabbi ne wanda yake karanta alqur'ani da haka ma ne ce da qari'i ga mai karanta alqur'ani in ya kawo kan gurin akwai gurare da dama amma malaman malikiya sun kiyaye guri goma sha ɗaya suka ce a nan ne kaɗai ake wannan sujada in mutum yana karanta alkur'ani tare da sharuɗanta sai mutum ya haɗa waɗannan sharuɗa sannan ne zai yi sujada bari mu kai ƙarshe sai mu ɗan faɗi kaɗan daga cikin sharuɗan waɗanda muka iya tunowa malam ya ce wal qasidul istima'i haka kuma wanda yake da niyyar sauraron mai karatun nan shi ma in mai karatun nan ya kai inda ya yi sujada ya yi sujada to mai sauraren shi ma shi ma ya wannan sujada in fa yana da niyyar dama sauraron ya zauna zai yi an gane wannan ko wannan kenan in kana liqari'u salihan lil imamati in ya kasance me wannan karatun ya inganci mai limanci ma'ana wajen wannan mai saurare shi dai mai karatu in ya karanto ayar da yake akwai sujada a cikinta cikin wa'ancan ayoyi guda goma sha ɗaya waɗanda malaman malikiya suka tsame idan ya zo zai yi sujada da sharaɗin ya kasance yana da alwala shi kanshi mai karatun kuma ya fuskanci alƙibla ba ko ina ake fuskanta ayi ba jikin shi akwai cikakkiyar sutura ya kasance da sharɗin sallah sun kammala a gare shi in ya karanto wata aya wata take akwai sujada ciki zai yi sujadan nan ko da ko cikin sallah ne a ce liman ne yana jagorantar mutane musamman inda ake bayyana karatu in ya karanto wannan aya daga tsaye zai wuce ya tafi sujada kurin kai tsaye ma mu ma za su bi shi kuma sujada ce ake yi guda ɗaya tal ba a yin ta biyu in cikin sallah ne in ya sujadan nan ya tasbihai a cikin ta. daga nan zai miƙe ne tsaye ba tare da ya zauna ba ma mu miƙe tsaye to so sai dan ƙara kuma karanto su ayoyi na bayanta kafin kuma ya ruku'u in ko ba cikin sallah ba ne mai karatu ya karanta wannan matuƙar yana da alwala ya fuskanci alƙibla inda yake babu wani abu na dasa to nan kai tsaye daga zaune in zaune yake da tafi sujada ne sujada nan guda ɗaya yi tasbihai a ciki sai ya ɗaukaku sai ya ci gaba da karatun shi an fahimci wannan ko in ko bai cika sharuɗan sallah ba bai da alwalato to ba zai yi ba in inda yake akwai najasa ba dama a yi sujada gurin to ba zai yi ba don mustahabi ne to yanda mai karatu zai yi sujadar nan to haka wanda yake sauraron mai karatun shi ma duk sanda mai karatu zai tafi sujadar nan to shi ma zai yi amma shi ma da sharuɗa irin na mai karatun sai in yana da alwala kuma ya fuskanci alƙibla sannan tattara da ke jiki shi ko inda yake zaune sannan ya dace da ma'ana akwai tsarki gurin ba da jasa gurin in babu ɗaya daga cikin wa'ina to ba zai bi shi ba sannan sharaɗi na gaba ga shi mai saurare ya zamanto wannan mai karatun zai iya shiga gaba ya limanci ya bi shi in ko ba zai yiwu ya shiga gaba ya limanci ya bi shi ba to sai ya kyale shi ta da shi shi ba zai bi shi ba ku fahimta kamar mai gida ne yana zaune mata shi tana karanta alkur'ani ta zo gurin sujada sai ta sujada ta ita kadai shi ba zai bi ta ba ba za ta mai limanci a sallar farilla haka ba za ta mai limanci ba kamar babban mutum ne yaro yana karanta alkur'ani ya karanto ayar sujada yaro sai ya sujada shi shi babban mutum ba zai bi shi ba dan me dan yaron ba zai iya zama liman a gare shi ba an fahimci wannan da wannan ma sharadi ne na shi mai saurare sai lalle ya kasance wannan wanda yake karatun nan zai iya yi ma limancin sallar farilla to in ya zo yana karatu ya karanto aya mai sujada ya yi sujada za ka bi shi ku yi sujada an fahimci wannan sharaɗi na gaba ga shi mai saurare su in ya kasance shi ne shi mai sauraron nan dama ya zauna ne da niyyar ya saurari karatun da niyyar ya saurari karatun ne sannan mai karatun ne ya sujada to shi ma zai bi shi ya sujada da haka ya ce lilqasidi ga wanda yake yana da niyya an gane wannan ko qasidi isma'il nas wanda yake da niyyar sauraron karatun yanzu kamar na cikin masallaci liman ya zo yana sallah sai ya karanto wata aya mai sujada in ya tafi sujada kaga mu duk ma mu za mu bi shi to mai wucewa can kan hanya kurin sai ya ji an karanta aya sujada ga ya can sun yi sujada kaga shi ba su ya ba domin shi ba niyyar shi sauraron liman ba mu ko da muke cikin ƙure mun zauna ne dama da niyyar sauraron mai karatu amma mai wucewa kan titi can fa dan sauti ya kai mai ko da yana da alwala ko da ya abin nan ba zai jidar ba ko sai ya wuce ya ci gaba an fahimci wannan ku. wannan kenan da haka malam ya ce ya kasance in kana alƙari'o salihan lil imamati in ya kasance mai karatun da ya inganta ya limanci kamar ya bi an kana zakarin ya zamo namiji ne in mace ce take karatun namiji ba sai ya bi ta ba dan mace cancanta ta zama liman ba baligan ya zamo baligi in yaro karami ne ke karatu ko yarinya shikenan ba za a bi shi ba domin bai cancanci ya zamo liman ba mutawarri'an ya zamo yana da alwala yana da alwala shi mai karatu haka wanda zai bi shi a yi sujjada ne shi ma yana da alwala gaira qasid isma'an nasi ko mai karatun nan ba yana yi ba ne don ya je da mutane yana yi ne don Allah ba yana yi ba ne don ya nuna zaƙin murya ko iya ƙafiya ko iya kalakala ko jawidi an fahimci wannan ko sannan ya zamo husnan qira'atihi yana kyautata karatun shi yana yin karatu mai kyau amma in karatun daddatsawa yake to sai ya tsaye shi shi kadai banda mai sauraren shi iddatus sajadati guraren da ake sujada allati yasjudu laha in ake sujada a gare su ihda asharata sajadatan gurare ne goma sha ɗaya a cikin alqur'ani wa hiya ma adallati fin najmi amma banda ta cikin surtin najmi wasu wa ƙafarebe wasu mazahabobi sun ce da ita ana sujada a nan gurin amma malikiya sun ce ban da ita wal inshiqaqi da ta cikin sutul inshiqaqi banda nan wal qalami da cikin sutul qalam wa saniyatul hajji da ta biyu a cikin sutul hajji a cikin sutul hajji akwai gurin gida guda biyu ko ta farkon malaman maliki sun ce da gurin amma ta biyun ba su lissafa da ita ba in su kaga sun hada da waɗannan wajen guda hudu ko biyar suka rage kaga akwai najam akwai inshiqaq akwai qalam akwai tabiyin haji kaga an hada da sai ya zama 15 kenan to waɗansu mazahabobi, ko su ƙunra sun ce sha biyar ne amma dai malikai suka ce sha ɗaya ne sun fidda waɗancan Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa za mu dakata a nan sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala kai mu satin sama sai mu dora akan kuma sallar jana'iza ita ma sallah ce na'am akwai tambaya malam Allah ya taimake mu abin da makaranta daidai Allah kuma mulada. wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna na mai tambaya take ce ana kafa malam wa alaikum assalam wa rahmatullah amin malam wacce kenan musanat da gafilat da mu'minat mu'minat ilinu fi dunya wal akhirah na'am ina fahimci ayar me take cewa yana ai mi karin bayani akan ta haka yace kurun koko da ko ta magana wani bawan Allah ne yace yana buƙatar ƙarin bayani akan wata aya ta alqur'ani mai girma inna Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladzina yarmul husnati lagafilatul mu'minati li'inu fi dunya wal akhirah waɗanda suke jifan katangaggun mata waɗanda suka shagala ba ruwansu da wani waɗanda suke kuma muminai suke jifan su da miyagun laƙobba waɗannan mutane ku an tsine musu duniya su da lahirarsu lu'inu an tsine musu fi duniya wal akira duniya da lahira kuma da gobe kiyama azaba mai girma to shine ke neman ƙarin bayani dangane da wannan to ma'ana ma mutane masu zargin waɗansu mutane ba tare da tabbaci ba wasu zargin mutane musamman mata ba tare da tabbaci ba domin wannan aya ta zo da cikin tsatsakin suru ayo suke magana akan kazafin da aka yi ma sai da tuna Aisha an yi mata ƙazafi, mummunan ƙazafi, wanda cikin garin Madina aka dinga yaɗa wannan magana da yawa daga cikin mutane sun dilmiye cikin wannan farfaganda cikin waɗannan jerin ayoyi da Allah yake wanke ta shi aka zo da wannan aya dan a ja kunnan waɗanda ma suke da irin wannan zargi na ba hujja wata mata ce cikin hijabi dan ta ka gansu da. eh duk ka gansu cikin hijabin nan munafikai ne da niqabi mun daunin niqabi ga mata suke sa munafinci ne ba su da gaskiya suna kaza suna kaza ka gani kaga ba ga tayi ba ina fata an fahimci wannan ba ma'ana dai zargi duk suke zargin mata kan abin da ba su da tabbas akan abin da ba su da cikakkiyar shaida haka kurun su ƙaƙari mummunan laifi musamman na zargin zina su jefa musu suke jifan katangaggun mata mosana ɗo'ir suke katangaggu musamman kamar masu aure gafila wace ba ruwanta da kowa ba ta shigo harkar ku ba ba ka taɓa ganinta da wani ba baka taba kama ta da laifin zina ba an gani ko mu'minatin tana dar imaninta to ka zarge ta da wata magana ka jefe ta da wani mummunan lakabi musamman zargin da ya kama na zina ko wani abu kama da zina to irin wannan yakan jawo mutum fada cikin tsinuwar Allah yakan yakan sababa mutum ya fada cikin wato azabar Allah duniya da lahira kada ka shaida abin da baka sani ba wala taqahu ma laysa laka bihi ilm inna sab'a wala basara wala fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ma'ana dai wannan aya tana hani ne akan zargi to mafi yawa an fi wa mata zargi irin wannan mafi yawa an fi zargin mata mazan ma ana zargin su ba kaman mata ba naka aka yi abin din mace saboda kuma aya ta zo ne cikin zargin da aka yi ma uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yarda da haka irin wannan zarge-zarge yana jefa mutum cikin tsinuwar Allah abinda baka da tabbas wata mata ce ta wuce in ga su nan ka ga su da hijabi da wani kabi haba mu miya ne irin wayennan matan ne suke kaza suke irin wayennan ne suke kaza suke kaza sai ya kawo wani labari can haba wata ran da muna Kaduna wata mata cikin niqabi inda kaga wannan haka take ta zo ce kaza ce kaza an gane wannan ko kaga wancan daban wannan daban an gani ko dan kaga waccan tayi ke kama kaga tayin ita ce tayi wannan fa kaga tayi ita ma kaga da bambanci saboda kada abin da baka da tabbaci akai to kada ka zargi mutum akan abin da baka da tabbas mace ce ko namiji wani ya ka sabbaba mutum ya jefa kai cikin tsinuwar Allah ina fata malam ya fahimta to gwan mi takaddara ma ina fata an fahimta gurgudan hali dan abu da zan iya bayanin kenan Allah ya bamu dacewa na'am na'am Allah kyauta mm na'am mm na'am mai tambaya ta gaba ta ce wata damuwa ce take da ita ana bin ta azumi da ta sha sababin rashin lafiya amma kuma da ta manta adadin guda nawa ne ake binta shi take tambayar ya za a yi ta rama wannan azumi haka tambayar take ko Ko a takaice ba na yawwa Ko a takaice babu damuwa malama malamai sun yi bayani yadda za a rama irin wannan azumi kurin abin da zaki yake kintaci kina tsammanin azumin nan bakwai ne ko takwas ne ina tsammanin ma kila fa ya kai tara da zaki kintaci adadi na ƙarshe wanda kika fi natsuwa a kai kina tsammanin bakwai ne ko kuma takwas ne ko kuma lamba ne ta ƙarshe sai ki rama wannan adadi ko ya wuce hakan Allah ya fi saura an fahimci wannan ko in koma ba ki da wata lamba da yake iya tunowa shin hudu ne biyar ne shida ne kin ma manta kwata kwata ba wata lamar ke iya tunawa to kuma sai ki ta yin azumin ramuwa har sanda da zaki ji zuciyarki ki ta natsu sai kai ko nawa ne dai yanzu na biya su ko ma nawa ne na dai gama biya sun da ka samu wannan kini cikin zuciyar ka kana cewa abin nan da ake bin ka dai ka biya sai ka dakata daga nan in Allah ya so an biya ko ba a biyan ba an biya na fata an gane Allah ya taimake mu ta ce ta iya yin sallah ba riga in akwai wadda ta ce hijabi har ƙasa tambayar kenan ko amsa ita ce i kwarai ma kuwa matukar akwai wadda ta ce hijabi mai cikakkiyar saƙa mai kauri kuma wanda ya sauka har ƙasa babu laifi a iya yi musamman lokacin zafi in kika yi sallah ko da babu riga ya yi Allah ya taimake mu na shikenan wa kuma sana'ar alga ta malam na wajen sujada na eh eh ya yace wajen sujada can in mutum liman ne yana limanci wajen dagowa zai yi kabbara ko ba zai kabbara haka take ko yawa haka ne na fahimta to amsa ita ce za a yi kabbara kamar yadda ya saba kabbara bari cikin sallah yadda kowa zai ji a masallacin wajen tafiya sujada zai tafi da kabbara haka wajen ɗagowa ba zai ɗago da kabbara an gane wannan ko wannan ne zai jiyar da mamun shi ya fata su sai dai ba a zama daga nan cikin sajida kun da an miƙe a miƙe tsaye kuma sajida ce guda ɗaya a ta biyu guda ɗaya ce ake yi ana tasbihai a cikin ta kamar ake tasbihai cikin kowace sujada har ma addu'a ana yi a roki Allah wani abu a cikin irin wannan sujada to kuma an so ko da liman ya zo daidai inda yake son yi ruku'u in ya ɗago dan mustahabbi ne ya ƙaro ko da aya ɗaya ko biyu kafin ya ruku da kada kuma yana miƙewa kuma ya ƙara koma ya tafi ruku'u in yayi hakan sallar ta yi amma an so ya ɗan ƙara karanta wani abu kuma da alƙwarai cikin wannan sura ko kuma wani ɓangaren ma ko da wata sura ya ɗauko misali qul huwallahu ahad ya ƙara karanta sannan ya ruku a tafi sujada na fata malam ya gane Allah ya taimake mu Allah ba mu dace wa alaikumus salam da katal fajr na'am Mm. Eh. Haka. Eh. Haka ne. Tambayar da malam yayi kamar tambayar da wani ne dazo. Kamar wanda yake karkatar fajr din nan a gida. Ran nan yana farka sai an fara sallah masallaci. musamman da lokacin fika sai ya taho aka zo aka yi sallar subuhi a masallaci da shi jam'i to da an gama sallar sai ya iya tashi ya kawo katar fajr din can koko yaya aka tambaye take ko a mazhabar mu ta malikiya ba a yin haka sai ya jinkirta har sai rana ta fito kamar yanzu sai ya jinkirta wajen karfe takwas haka zuwa takwas da rabi to sai ya yi ta a daidai wannan lokaci an fahimci wannan ko amma akwai wasu malamu suka halatta ayyanta a wancan lokaci amma dai ga maliki an yi sallar asubahi to an rufe kofar yin wata sallah ta nafila har sai rana ta fito ita kuma wannan katar fajar ana rama ta ko da bayan fitowar rana ne daga cikin nafila fili ita ce aka ce mu rama in banda ita ni dai ban san wata nafila aka ce a rama ba sai ita din in rana ta fito ana iya rama ta an fahimci wannan ko waccan magana ina tsammanin kila wuturi ne mutumin da ya saba yin wuturi ƙarshen dare ya saba kullum zai yi wuturi shi ne wato wajen karfe hudu ko hudu da rabi gab da keto alfijir to sai bacci ya kwashe shi sanda ya farka sai ji ana sanar asubahi to yana iya zuwa ya bi sanar asubahi to shine waɗansu malaman suka ce zai iya rama wutarin kafin fitowar rana ma'ana da zaran an gama sun asubahi zai iya rama shi wuturi wuturi ake magana akan wannan shine shi ma ba dukkan malamai suka ce ba ba suka ce zai iya rama in dai ba da gangan ya suka ce aka gama sun asubahin ba ya saba yin shine karshen dare a wannan dare sai bacci ya kwashe shi ko kuma ya manta yana ga kamar yayi sai aka gama sun asibahin sai ga ashe bai yi ba to shine aka ce rangwame ne ba kusa ne an mashi rangwame zai iya rama amma haga ba wai akan ka'ida bane ba saboda sabawa shi da karshen dare kuma larura ce ta faru haka aka mai rangwame zai iya shi daidai wannan lokaci ina fata an fahimta domin shi irana ta fito kuma haga shi kenan shi ba a ramo shi na'am shi kenan ko daga shafa'i da wuturi na'am Hmm. Mm. Mm. ya wadatar malam dai kan wutarin yake magana ya ce kamar wani karatu kira da muka taɓa yi can baya ce a yi cikin dare ya fi lada to shine he malam yake tambayar cewa to kamar wanda yake yana sun yana da nauyin bacci in ya kwanta kira sai dan ya kira sallah yake tashi ya iya yin shi da zarar an gama sallar isha'i aka tambaye take ko malam to amsa shine kware ma kuwa lokacin wuturi ana gama sallar isha'i to lokacin wuturi yayi da an sallame daga isha'i lokacin wuturi yayi daga nan daga nan daga nan daga nan har zuwa keto alfiji shi ne karshen lokacin shi daga duk tsawon dare lokacin yin shi ne illa iyaka kurin inna bambancin yake wanda ya yi wuturi misali karfe tara wani sai ya tashi ya karfe goma to wanda ya karfe goma ya fi wanda ya karfe tara yawan lada amma duk wutarin su yayi wanda ya tashi sha ɗaya ya fi wanda ya karfe goma yawan samun lada gwargwadon jinkirin da mutum ya gwargwadon ƙarin boris ɗin da zai samu na lada amma duk wutarin su yayi ina fata mala ya fahimta duk wutarin yayi ƙarin samun wani boris ne na lada jinkirta shi har zuwa cikin dare ɗin har zuwa gabda wanda ya kusan keto alfajir kamar wajen karfe hudu ko hudu da rabi to duk ya fuɗe suka yi nan farko lada ina fata mala ya fahimta amma ko yanzu ana gama ai mutum yi wuturin shi yayi shafa'i da wuturi yayi ina fata an gane Allah ya taimake mu na'am shikenan ko alhamdulillah abinda mu karanta daidai Allah ka mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka fitintinu suke damun wannan ƙasa ta musamman yankin arewacin Najeriya alhakam kashin ina fitintinu ya Allah musamman mu yankin arewa maso yamma kullum fitina sai karuwa take sai kamar ta lafa ya kuma ta farfado ya Allah hakam kashin ina fitintinu ya Allah Allah ka umurce mu cikin ka mai girma da mu roƙe ka ya Allah muna ta roƙa kuma da ka umurce mu Allah ka amsa mana kamar da kai mana alƙawari ya Allah mun tabbata ba ka saba alƙawari ya Allah Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba wa ƙasar ta mu zama lafiya da inda musulmi yake a duniya Allah ka ba shi lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka sa albarkoki masu tarin yau ciki ka biya mana ya Allah Allah ka san masu bar addu'a gare mu ka san bukatunsu Allah ka sa da baka cikin bukatunsu ka biya muna ya Allah gabaki daya Allah Allahumma rabba anta husna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha Daga لنا ربنا وتقبل منا انك انت الوهاب الفاتح الحمد لله